Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 16, 22 da kuma mita 25. sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya jimma a VOA Africa kan mita 200.5 da ke birnin Yamai, sai kuma tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne tare da Jummai Ali daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke birnin Washington DC a cikin shirinmu na La'asar. Yau Lahadi 28 ga watan Agustar shekarar 2016 da farko ga kanin labaran duniya. Hare-haren da jiragen sama yakin Turkiya suka kai yau Lahadi ya kashe akalla farar hula 35 a arewacin ƙasar Siriya. a can pakistan kuma jami'an tsaro sun kai su mami wata cibiyar musulmi a birnin kita da ke kudu maso yammacin kasar suka yi wa wasu 'yan kasar afghanistan guda 100 ƙawanya jami'an kasar italiya kuma sun fara binciken da za su mai da hankali a kan gine-ginen da suka rushe bayan girgizar kasar ranar laraba da ta yi wa birane hudu a yankin tsaunukan kasar barna Allah ya kyauta. Daraktan rikon kwarya na ofishin sojin Najeriya game da hulɗa da jama'a kanar Sani Usman Kuka Sheka ya mana ƙarin haske game da sojojin ƙasar da suka kafa makarantu don taimakawa 'yan gudun hijira. misali idan ka duba kamar garin bama akwai sansanin 'yan gudun hijira inda wannan runduna ta 21 suka yi kirkiro da wata makaranta suka yi amfani da tantunan soja har guda shida wanda maganin nan da ake yanzu haka makarantar tana ɗalibai kusan fiye da dubu uku mai fashin bakin siyasa isyaku alhassan kauran mata ya faɗa mana matsayin tofa albarkacin sarakunan gargajiya a siyasa ya fito ya ce a zaɓi jam'iyya A kar a zaɓi jam'iyya B haramun ne. Basarake ya fito ya ce yana goyon bayan ɗan takarawa ne kada a mm. goyi bayan ɗan takarawa ne haramun ne. Amma in ka ji amma da ƙarin bayani za kuma mu ji rahoto cikin shekarar shekaru 25 da samun jiha da adamawa ta yi haka kuma akwai shirinmu na duniyar amurka wanda za mu kamuku muku maimaicinsa yanzu ga cikakkun labaran duniya Assalamu alaikum masu sauraro ga labarin mai karanta a Jummai Ali. Masu lura da harkokin kungiyar kare hakkin bil'adama a Siriya da cibiyarta ke birnin London sun ce hare-haren da jiragen saman yakin Turkiyya suka kai yau Lahadi ya kashe akalla farar hula 35 a arewacin ƙasar Siriya. Ƙungiyar ta kare hakkin bil'adama ta ce mutane ashirin aka kashe a ƙauyen Jub al-Kausa mutane hamsin ne kuma aka ji wa rauni a harin da aka kai a yankin da ke hannun 'yan yakin sa kai da suke da alaka da kurdawan da kungiyar syrian democratic forces take marawa baya haka kuma wani harin jirgin saman yaƙi ya kashe farar hula goma sha biyar da na mutane ashirin kusa da garin armana a can kasar pakistan kuma jami'an tsaro sun kai su mami wata cibiyar musulmi a birnin kita da ke kudu maso yammacin kasar suka yi wa wasu 'yan ƙasar afghanistan guda ɗari ƙawanya waɗanda ake tsammanin suna da alaƙa da ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai mai magana da 'yan gwamnatin lardin anwar ulhakakar ya faɗa wa muryar amurka cewa waɗanda aka kama ba su da takardun shaida haka kuma hukumomi sun kwace wasu takardu ya ce an rufe cibiyar bayan su mamin da aka kai a cikin dare a yankin busa wande kuma ana yi wa waɗanda aka kama tambayoyi domin a gurfanar da su a gaban kuliya ba a dai tantance dalilin da ya sa aka kai wannan sumami a jiya asabar ba to amma yankin ya yi ƙaurin suna wajen baiwa masu ra'ayin riƙau da suke da alaƙa da haramtattun ƙungiyoyi ciki har da ƙungiyar taliban ta ƙasar afghanistan mafaka jami'an afghanistan sun daɗe suna zargin cewa 'yan tawayen ƙungiyar taliban suna samun umarni daga shugabannin majalisar ƙungiyar da ake cewa kita shura da cibiyar ta ke birnin na Pakistan kuma sun sha matsawa gwamnatin Pakistan lambar cewa ta kori 'yan tawayen daga ƙasar. Jami'an Pakistan sun yi watsi da wannan zargi, ko da yake sun yarda cewa akwai mayakan 'yan tawaye cikin ɗaruruwan 'yan gudun hijiran Afghanistan a yankin. Jami'an ƙasar Italiya sun fara binciken da za su mai da hankali akan gine-ginen da suka rushe bayan girgizar ƙasar ranar Laraba da ta yi wa birane hudu a yankin tsaunukan kasar barna lauyoyin yankin sun ce ba ma kawai za su gudanar da bincike akan dalilin da ya sa gine-ginen da aka gina a kwanan nan ciki har da makarantar da aka wa kwaskwarima a shekara ta 2012 suka kasa jurewa a karfin girgizar ƙasa ba za su kuma caji waɗanda suka mallaki gine-gine waɗanda aka samu da laifin ƙila sun canja fasalin gine-ginen ne. Babban lauyan Lardin, Craig Gillespie, ya faɗawa wa jaridar Guardian cewa kowa yana tsammanin cewa wannan masifa ya fi ƙarfin ƙaddara. Ya ce aikinsu shine su tabbatar ko akwai ganganci a al'amarin. Jiya Asabar ƙasar Italiya ta yi zama makoki wa kusan mutane 300 da aka tabbatar girgizar ƙasar ta kashe. To daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kuke shan waɗannan labarai. jiya asabar da daddare aka shiga rana ta uku a shari'a kokarin tsige shugaban kasar brazil dilma rousseff a yayin da sanatoci suka yi wa shaidu guda biyu da lauyoyin da ke kare dilma din suka gabatar tambayoyi ana yi wa shugaba dilma a shekara 68 da haihuwa shari'a bisa zargin cewa ta keta ka'idodin kasafin kudin kasar. an kawo tsohon ministan kudi na kasar nelson henrique barbosa da wani farfesa a jami'ar rio de janeiro mai suna ricardo lord domin su ba da shaida kuma sun ce shugaba dilma ba ta karya wata doka ba gobe litinin idan allah ya kai mu aka shirya shugaba dilma din za ta gabatar da jawabi gaban majalisar dattijai ana sa ran za ta yi magana hannu tsawon akalla rabin awa ɗaya bayan ta gama jawabi kuma jami'ai za su yi mata tambayoyi daga nan kuma bayan an yi kwanaki ana ta yin shawarwari wakilan majalisar dattijan za su jefa ƙuri'a au a tsige shugaba dilma ko kuma a'a tilas wakilai hamsin da hudu daga cikin wakilai tamanin da biyu su jefa ƙuri'ar amincewa kafin a tsige ta dindindin to da ƙarshe kuma jama'an ƙasar afghanistan sun faɗa a yau lahadi cewa jami'an tsaron ƙasar suna shirye-shiryen ƙaddamar da sumaman sake kwace gunduma janikal da ke kan iyakar gabashin ƙasar kwana ɗaya bayan da 'yan tawayen ƙungiyar taliban suka mamaye gundumar jiya asabar 'yan tawayen taliban suka mamaye gundumar janikan da ke lardin paktiya a gabashin ƙasar kuma hukumomin yankin sun tabbatar an kashe jami'an tsaron afghanistan da dama a fafatawar da aka yi yau lahadi mai magana da yawan ma'aikatar tsaron afghanistan daulat waziri ya faɗawa muryar amurka cewa ana da isassun jami'an tsaro ƙarƙashin jagorancin kwamandan sojojin yankin da suke shirye-shiryen ƙaddamar da sumaman sake ƙwato gundumar ya ce ba abu ne mai wuya a sake ƙwace gundumar daga hannun 'yan taliban ba amma waziri ya ce jami'ai suna taka tsantsan a dannawar da suke yi domin 'yan tawaye sun bizna nakiyoyi a ƙarƙashin ƙasa a yankin. Gwamnan gundumar Abdulrahman Salame ya faɗa wa gidan talabijin Tolo na ƙasar a yau Lahadi cewa idan aka bari 'yan Taliban suka daɗe suna mamaye da janikan hakan zai ƙara iya wasu na jawo barazanar tsaro a yankunan da suke kusa. Labaran duniya kenan wanda Jummai Ali ta karanto. Daraktan rikon kwarya na ofishin sojojin Najeriya game da hulɗa da jama'a kanar Sani Usman Kuka Sheka ya mana ƙarin haske game da yadda sojojin ƙasar suka kafa makarantu a tantuna don taimakawa ilimin 'yan gudun hijira. Kanar Sani menene ya sa kuka yi tunanin kafa tantuna haka don koyar da 'yan gudun hijira a musamman irin su Bama? Eh a hakikanin gaskiya baya ga kokari da aka yi na kawar da 'yan ta'adda na boko haram an yi la'akari da cewar mutane da dama an hana masu dama musamman yara mm. ci gaba da karatu na boko da sauransu mm. to don haka sojojinmu suka zo suna ba da gudunmawa ta musamman ta bangarori da dama wani ta fuska gudunmawa kiwon lafiya musamman ma ta fuska ilimi inda sojojinmu a garin goza da sikwa da baman da kake magana mm. suna dai mm. da dama da suka bullo da wasu makarantu suka yi amfani da abubuwan da suke da shi a hannunsu suka kirkiro da makarantu misali idan ka duba kaman garin bama akwai sansanin 'yan gudun hijira Mm. inda wannan runduna ta 21 suka yi kirkiro da wata makaranta suka yi amfani da tantunan soja har guda shida wanda maganin nan da ake yanzu haka makarantar tana da ɗalibai kusan fiye da dubu uku inda ake koya ma yara karatu ba ma wannan ba ma an bullo da wani bangare na yaki da jahilci inda musamman mata ake koya masu karatu da rubutu mm. ba wai kawai ga ilimin boko ba hata na addini yaran za a ba su wani tsaro ne a lokacin da suke karatu karatu da makamantan kasan mutane za su tambaya da yawa akan irin wannan. Eh idan ka lura kowane sansani na 'yan gudun hijira musamman ma dai a bangare na arewa maso gabas a kasar nan mm. galibi tsaron shi ya ta'allaka ne kan jami'an mu wato sojoji suke jagoranci da sauran jami'an tsaro so mm. kaga dama can akwai wannan tanadi na tsaro sai dai bugu da kari ma suna ba da gudunmawa ba wai kawai sun kirkiro da makarantun ba ne ba a'a sun zo suna ba da malaman da suke koyarwa ka mm. ko kwanaki ko ni soja shi shi kashin kan shi ne ma gindin ice rika koya wasu yara wannan karan ma sojojin da ba su je bakin daga ba sukan yi hannu hannu su rika koyarwa alhamdulillahi gwamnati ta ga an hannun wannan abu ba ma su ba hatta a wata hukuma ta majalisar ɗinkin duniya wato unicef mm. ita ma ta ba da gudunmuwar tantuna guda biyu sannan kuma ta bi ta rarraba ma yaran jakunkuna sannan gwamnatin jihar borno ita kanta ta ba da jami'ai musamman ma shi shugaban wannan makarantar akwai gudunmuwa gudunmuwa da dama abin kuma ya yi tasiri har ma wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun yaba abin da muke so mutane su gane wato sojojin najeriya suna la'akari da wasu abubuwa na taimaka ma jama'a ba wai kawai suna kula da sha'anin tsaro ba ne hmm. ba akwai gudunmuwa da dama da suke bayarwa ta fuskar ilimi ta kiwon lafiya da kuma ainihin wasu abubuwan more rayuwa misali akwai famfunan burtsatse da dama da aka kakawa a wasu garuruwa da dama kuna tunanin yaran har za su iya gama makarantar har kila a basu wata shaida in sun gama? Eh abin da ke so ka fahimta a nan shine wato 'yan ta'adda na Boko Haram ai kwata-kwata zuwa suka yi suka yi banna fiye da yadda kake tsammani hmm. wata makaranta da ka sani a wannan bangare na kasar nan sun bi inda sun zauna a wurin ko kuma hmm. sun kai farmaki wajen wuraren da suke lalatawa galibin yaran nan suna ajujuwa daban-daban wannan kamar makaranta ce ta wucin gadi kafin a samu koma garuruwan su insha Allah ka dai ba su rasa wani abu ba maimakon a ce an sami hmm. shekara ɗaya biyu uku ya bai karatu ko kuma watanni hakan nan to kaga dai an tuna mashi abubuwan da yake sannan kuma idan hankali ya kwanta za su ci gaba da makarantun su kamar yadda aka saba. To muna godiya sosai a kanar su man Kuka sheka mun gode kwarai da ka samu tattaunawa da mu duk da yake kana kan halin tafiya. Na gode kwarai ne. To kuma har ila yau muna tare da mai fashin bakin siyasa kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kaduna Polytechnic Isiyaku Alhassan Kauran Mata. Shin malam Isiyaku ya, ya dace sarakuna su dinga sa baki a siyasa kamar yadda sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya yi magana akan tattalin arzikin Najeriya? To alhamdulillahi kabara wato shi al'amarin eh, wani lokacin abin da yake damun mu shine mutane sukan yi sharhi akan abin da ba su sani ba. Mm. Sarakuna su tsoma baki akan harkar siyasa. laifi ne kuskure ne amma sai mu gane shin menene tsoma baki akan harkar siyasa Ba basarake a matsayin shi na shugaban al'umma kowa nashi ne ya fito ya ce a zaɓi jam'iyya a kar a zaɓi jam'iyya b haramun ne Ba basarake ya fito ya ce yana goyon bayan ɗan takarawa ne kada a mm. goyi bayan ɗan takarawa ne haramun ne amma ba sarake a matsayin shi na shugaban al'umma bayan an gama zaɓe jama'a sun zaɓi abin da suke so mm. tsarin gwamnati idan ta shiryo wani abu wanda ya gamsu cewa abinda gwamnati take shirin yin nan ba zai zama mai alfanu ga al'ummar shi ba to wajibin shi ne ya fito ya ankarar da gwamnati cewa hanyar da ake so abin nan kuskure ne ga inda ya fi dacewa a saboda haka idan mutane suna maganan wai kada sarakuna su sa baki a harkar siyasa ba ana cewa ne kar su sa baki wajen yadda ake jagorancin al'ummar su ba a'a kar su sa baki akan partisan politics wannan sarki a gane cewa sarki kaza yana goyon bayan pdp mm. sarki kaza yana goyon bayan apc to wannan haramun ne kana ga akwai wani fa'ida da ya fito ya faɗa a bainar jama'a akwai mutane ba sa lura da halin da ake ciki idan gwamnati ta buɗe ƙofarta tana sauraron mutane to da shugabannin addini da sarakuna mafi yawancin lokuta al'ummar su ma sukan zarge su akan ba sa yi wa gwamnati manuniya akan kuskurenta ba dan komai ba saboda ba a san su da fitowa fili su yi magana ba sukan nemi gwamnati ne su zauna da ita su ba da shawarwarin to in dai ka ji har wani a cikin waɗannan ya fita ya yi magana inda jama'a za su ji, to ya kamata a san cewa hanyoyin da suka dace din na ya bayar cikin sirri ya bayar ko dai ba a yi amfani da abin ba ko kuma bai samu damar da zai bi wannan hanya ya bayar ba hmm. bangare ɗaya da za a kalla kenan bangare na biyu kuma ya kamata mu fuskanci aina ne sarki wannan magana a fada shi ne kaga ba a fada ba ne an gayyace shi ne ya bada makala a matsayin shi na masanin tattalin arzikin ƙasa ya magana ga al'umma waɗanda ƙasa ta dame su suna neman mafita ga ƙasa to a irin wannan an wuri ba wani maganan wannan sarki ne wannan shugaban addini ne wannan dan siyasa ne hmm. wajibi ne ka faɗi abin da yake shine gaskiyar abin da aka ce ana so ka zo ka faɗa ah, to sai ya zo an gayyace shi ko dai ya ce ba za shi ba kenan ko kuma idan ya je ya faɗi abin da ba daidai bane ko ba gaskiya bane ko kuma ba abin da ya gamsu da shi ba kenan kaga kurakuran da muke suna da yawa a kalli yanayi a kalli wuri idan zama ya yi a fada shi kawai ba tare da yayi wasu bakin masu kula da tattalin arzikin ƙasa ba hmm. Hmm. kawai ya fito ya ce ga wani abu to sai a ce a ah, to me yasa baka je ka samu gwamnati ka ba ta shawara ba shi yasa ake samun bambanci tsakanin malaman jami'a da sauran mutane malamin jami'a duk inda ka gayyace shi idan ya zo fa zai faɗi abin da ya gamsu da shi ne ko ya maka daɗi ko bai maka daɗi ba hmm. to haka nan a matsayin shi na fitaccen masanin tattalin arziki to dole ne fa wannan kasida ya gabatar da ita a yadda ta dace ko da za ta yi ma wani daɗi ko ba za ta yi mishi ba don haka babu wani aibi a abinda. mai martaba sarkin Kano ya yi Adamawa ta cika shekaru 25 da kafuwa a matsayin jiha mai cin gashin kanta har kuma sun kaddamar da wani shirin tsabtace muhalli ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz daga Adamawa. a ci gaba da bukukuwan cika jihar adama shekaru 25 da kafuwa daga tsohuwar jihar gongola gwamnan jihar Sanatu muhammadu bin jibrilla ya jagoranci kusoshin gwamnatin jihar wajen kaddamar da aikin tsabtace muhalli wannan mako na ma cikin yunkurin da gwamnatin jihar ke yi ne a yanzu na sake tado da batun tsaftar muhalli da zimmar magance cututtukan da jama'a ka iya ɗauka sabili da matsalar rashin tsaftar muhalli yayin wannan tattaki na tsaftar muhalli da gwamna ya jagoranta na tafiya tsawon kilomita biyar gwamna bindo ya ko bayyana manema labarai farin cikinsa dangane da wannan aikin da ya kaddamar abinda muka yi shine mun yi tafiya da safe nan eh, kamar da kace kilomita shida mu nuna jama'a kasar nan yana zaman lafiya kuma mu cin muna so haɗin kan mutane ne to shine muka yi wannan tafiya na biyu kuma muna so mu tabbatar cewa an samu wato duk wani dotti eh, wanda yake wannan jihar na adamawa gaba daya ba ma cikin capital namu ba an share shi shi ma nasa lokacin mataimakin gwamnan jihar adama mr martin babule wanda ma ke cikin wannan tawaga cewa ya yi godiya ga allah muna nan eh, shekaru 25 wannan jihar kuma na tabbata a eh, taraba ma da samtin suke taho ne don mu nuna jama'a jin dadin mu Allah ya sa mana da rai ya shekara 25 yau to ko menene makasudin wannan shirin da gwamnatin ta kaddamar a yanzu Dr. Umar Bindir wanda shine sakataren gwamnatin jihar Adama ya yi bayanin cewa kana gani a nan gwamna da kansa ya fito yau ya yi flagging off kowane ranar sati ya nuna 'yan adamawa mu fita mu haɗa kai da gwamnati mu yi shara mu tabbatar da cewa ƙasar muna da haske kuma muna da tsafta tsaftan nan shine lafiyan jiki tsaftan nan shine yake girmar da yara wanda za su san ka'idan tsafta an dai gudanar da addu'o'i na musamman albarkacin cikan jiha shekaru 25 yayin da jama'a ke maganin ko ba komai an samu ci gaba a waɗannan shekaru kama daga zamanin gwamnan farar hula na farko abubakar salimi cika zuwa yanzu sunana husaini hamman gabdo ko shakka babu dama yayin da aka kirkiro jiha akwai ci gaban da ake samu tattare da ita lallai mu mun samu gwamnoni da dama suka yi shugabanci suka wuce mu kan sai hamdala cikin jihar adama alhamdulillah shekaru 25 na kana ganin akwai canji da aka samu adama lallai kwarai da gaske saboda na farko ta fannin kasuwanci an ci gaba an gina kasuwanni ta fannin makaranta gwamnatoci sun yi kokari a sunana alhaji ibrahim mistale lokacin da aka raba adama da aka fide ta daga jihar gongola hakika zuwa a yanzu a shekara 25 an samu ci gaba eh, mun samu makarantu da yawa ga universities ga da can ga polytechnics ga kai makarantu an samu ci gaba ga makarantu ga su federal medical center da asibiti guda ɗaya muke da shi yanzu muna da asibitai da yawa bayan haka da in kana a cikin adamawa hanya guda ɗaya ne in ka fito daga airport ita za ta kai ka har faɗin lamido ita za ta kawo ka bakin kogi hanya guda ɗaya ce amma yanzu ga hanyoyi sun yawa a adamawa muna da hanya sama da hanya hamsin hanya sittin ga nan barkatai abubuwa an ci gaba ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a nigeria. ana fa tare da sashen hausa ne na murar amurka da ke birnin washington dc a gundumar columbia ga shirinmu na gaba maimaitin duniyar Amurka. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka na wannan mako wanda ni muhammadu lalo zan gabatar al'ummar jihar louisiana da ke kudancin amurka suna can suna ci gaba da jimami da kuma lissafin irin asarar da suka tafka bayan ambaliyar ruwan da ta afkawa yankin a kwanakin da suka gabata lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha ɗaya kana gidaje sama da dubu arba'in suka salwanta kusan shekaru sama da goma kenan jihar ta louisiana ta fuskanci wata mummunar ambaliya wacce guguwar katrina ta haifar a birnin new orleans amma a wannan karan birnin baton rouge shine birnin da lamarin ya fi shafa A nan na yi rayuwata, ban kuma taɓa ganin irin wannan ambaliyar ba. Wannan ambaliya ta sa mutane da dama su rasa gidajensu. Mun rasa komai da komai, wannan abin takaici ne, ko da yake mun tsira da ranmu, kuma duk abokananmu masu tsira. Wannan shine abu mafi muhimmanci. Duk abin da na mallaka ya tafi, komai da komai. Wannan kamar ƙarshen rayuwa ne ko ƙarshen duniya domin yanzu sai dai mu sake wata sabuwar rayuwa. Mun kuma sha wahala wajen mallaka abin da muka rasa. Fiye da mutane dubu talatin aka ceto daga yankunan da ambaliyar ta shafa tun daga ranar Juma'a da ta gabata. A kuma wannan lokaci ruwan ya fara sauka wanda hakan ya bada damar kai kayan agaji. Tadidai shugaba Barack Obama ya amince a kai ɗauki ta hanyar amfani da asusun tarayya yayin da mutane sama da dubu saba'in suka yi rijista domin kai ɗauki na gashin kansu a ƙarƙashin hukumar da ke ba da agajin gaggawa a lokacin wani bala'i kuma tuni mutane masu hannu da shuni suka fara aikawa da gudunmawarsu kamar fitaccen mawaƙiyar zamanin nan taylor swift wacce ta ba da gudunmawar dala miliyan ɗaya to a dai ranar talata da ta gabata ne shugaba barak obama ya kai ziyara jihar ta louisiana inda ya alkawarin tabbatar da cewa za a ci gaba da aikawa da kayayyakin agaji har zuwa lokacin da mutane za su koma rayuwarsu ta da inda tashin farko ya ce an ware dala miliyan 127 domin tallafa waɗanda abin ya shafa. Uh, wannan ba shine karin farko da wannan abu ya faru ba, kuma ba lokaci ne na ɗaukan hoto ba, wannan lokaci ne da za ka tabbatar da cewa nan da wata guda ko watanni uku ko kuma shida mutane sun samu taimakon da suke bukata. Saboda haka ina neman Amurkawa su mai da hankali wuri guda. to sai dai a amurka tamkar al'ada ce musamman lokacin yakin neman zaɓe a saka siyasa a cikin kowane irin batu komi daɗinsa komai ɗacinsa hakan sa ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar republican donald trump ya soki shugaba obama da cewa ya yi ƙasa a gwiwa da ya ƙi katse hutunsa domin ya je jajanta jajantawa al'ummar louisiana a daidai lokacin da lamarin ke faruwa honestly obama ought to get off the golf course and get down there gaskiyar magana ita ce kamata ya yi obama ya fice daga filin wasan ƙwallon lambu na golf ya je can sai dai a martanin da mayar shugaba obama ya ce ya guji yankin ne saboda kada ya ɗauki hankulan jama'a daga ayyukan bada agajin gaggawa da suke yi a lokacin kuma gwamnan jihar louisiana bill edwards ya goyi bayan obama domin a ce wasa a lokacin babu isassun jami'an tsaron da za su gudanar da ayyukan taron shugaban ƙasa ya kuma ce lallai ziyarar da trump ya kai jihar yunkuri ne na neman ƙuri'u ko da yake daga baya gwamnan ya jinjina wa trump saboda yadda ya jawo hankulan jama'a kan wannan bala'i na ambaliyar ruwa amma dai obama ya ce wannan ba lokaci ne na yin siyasa ba ina mai tabbatar muku da cewa a cikin waɗanda suka kawo ɗauki babu wanda ya damu ko kai ko ɗan democrat ne ko ɗan republican sun damu ne kawai su ga sun taimaka muku kun gyara gidajenku kun koma rayuwarku kuma nima wannan shine babban burina masu haro baki ɗaya abin da shirin namu na duniyar Amurka ya kunsa kenan a wannan mako da fatan za ku kasance tare da mu a shirinmu na gaba. Yanzu a madadin Julie Lathes Gresham da ta taimaka wajen hada shirin. Mahmud Lalo ke cewa a hutun karshen mako lafiya. To an gaishe ka sai kuma kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakon farko na Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Abubakar Jibril gusau suka ce 'Asalamu alaikum VOA Hausa. A gaskiya ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi dubi da idanun basira akan koken da wasu kananan sojojin kasar suke yi ta gidajen rediyon kasar cewa ba sa samun kulawar da ta dace domin kuwa ruwa baya tsami banza da fatan za a bincika lamarin yadda ya kamata domin a yi gyara. sai kuma wannan ya ce al'ummar kasar gabon allah ya sa hukumar zaben kasar ta fitar muku da abin da kuka zaba ba abin da ta zaba muku ba daga aliyu usman taka lafiya amiru lawal balarabe hain madara giwa kaduna ya ce tuni na fara dawa daga rakiyar 'yan siyasar najeriya domin kuwa na gano cewa idan ka ɗebe shugaba buhari da wasu 'yan tsiraru daga cikinsu tofa fa dukkan warja ce kowa manufofinsa da muradunsa yake ƙoƙarin karewa maimakon muradun talakawa a daidai lokacin da talaka ke ɗanɗana kudarsa ya allah ka sa mu aminta daga hannun duk wani ɗan siyasar da ke da burin rikirkitar da al'amuran rayuwar mu amin assalamu alaikum voa hausa hakika mu al'ummar ƙasar afirka mun yi lale marhabin da tallafin da ƙasar japan za ta baiwa ƙasashen afirka da hannu bibbiyu allah ya yi da nufi daga umar forever gashuwa sakon gaba ya ce salam da fatan ma'aikatanku suna cikin ƙoshin lafiya gano waɗansu gurɓatattun matatun mai da sojojin ruwan najeriya suka gano hakan ya nuna mana baro-baro aikin su yana kyau allah ya sa su ci gaba da gano duk wani abu wanda ya saba wa dokar ƙasa allah ya ƙara muku basira Sako daga Alhaji Abbas Baffa Chaledi Bauchin Najeriya. Sakon karshe ya ce, Salam gidan rediyon Hausa na VOA. Ku miƙa min na wajen mai girma gwamnan mu na jihar Yobe Alhaji Ibrahim Gaidan. Da ya dubi Allah da annabi ya ƙara mana lokacin zirga-zirgar keke na pep ko da zuwa karfe tara na dare ne. Wallahi yanzu haka al'umma suna shan wahala. saboda rana tana kaiwa har kusan karfe bakwai ga baki da 'yan kasuwa suna dawowa gari amma sai su rasa yadda za su yi wajen tafiya gida ko kuma kasuwa da fatan allah ya sa mai girma gwamna ya ji wannan kuka namu ya share mana hawaye amin gamba barau fataskum tsohuwar kasuwar fataskum nigeria To kafin mu kare bari mu koma ga takaitattun labaran duniya. Masu lura da harkokin kungiyar kare haƙƙin bil'adama a Siriya da cibiyar ta ke birnin London sun ce hare-haren da jiragen saman yakin Turkiyya suka kai yau Lahadi ya kashe akalla farar hula 35 a arewacin ƙasar Siriya. A can ƙasar Pakistan kuma jami'an tsaro sun kai su mami wata cibiyar musulmi a birnin Kita da ke kudu maso yammacin kasar suka yi wa wasu 'yan kasar afghanistan guda ɗari ƙawanya waɗanda ake tsammanin suna da alaƙa da ƙungiyoyin 'yan yakin sa kai jami'an ƙasar italiya sun fara binciken da za su mai da hankali a kan gine-ginen da suka rushe bayan girgizar ƙasar ranar laraba da ta yi wa birane hudu a yankin kudancin tsaunukan ƙasar barna Jiya Asabar da daddare aka shiga rana ta uku a shari'ar kokarin tsige shugabar kasar Brazil Dilma Rousseff da ake yi a yayin da sanatoci suka yi wa shaidu guda biyu da lauyoyin da ke kada Dilma din suka gabatar tambayoyi. Ana yi wa shugaba Dilma 'yar shekara 68 da haihuwa shari'a bisa zargin cewa ta ke da ƙa'idodin kasafin kudin ƙasar. An kawo tsohon ministan kuɗi na ƙasar Nelson Henrique barbosa da wani farfesa a jami'ar rio de janeiro domin su ba da shaida kuma sun ce shugaba dilma bata karya wata doka ba da takaitattun labaran shirin namu na yanzu ya kammala sai kuma allah ya kai mu gobe za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin jimai ali da ta taya ni gabatarwa ta karanto mana labaran duniya da kuma siyan girma wadda ta ba da umarni sai injiniyan mu ma na yau ni usman ahmad kabara daga nan sashen hausa na murar amurka washington dc ke cewa zama lafiya